Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa da ke ɗari sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da maniya murya arewa. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ɗaruruwan ma'aikatar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya ne da hukumar ta yi watsi da su sau gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ofishin hukumar da ke Legas. Haka kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya na barazanar gurfanar da gwamnatin jihar Taraba gaban kotu bisa ɗaukar matakin fitar da mutanen da ba 'yan asalin Taraba ba daga jihar. bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba wanda usman ahmad kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a yan majalisar dattawa da na wakilan amurka sun samu bayanai na musamman daga gwamnati a jiya laraba mahalartan zaman sauraron jawabin sun samu damar yin tambayoyi game da waɗanda ke cikin rukunin tsaron shugaban ƙasa kuma sun samu fahimta akan batutuwa da dama game da batun kawar da barazana daga koriya ta arewa abinda wani babban jami'in gwamnati ya kira babbar masifa wanda gwamnatin shugaba kim jong mara natsuwa ke haddasawa. da karfe 12 na rana dukacin sanatoci 100 suka tattaru a ginin gwamnati da ke kusa da fatar white house inda masu inda aka musu jawabin wanda sakataren tsaro jim mattis da abokan aikinsa sakataren harkokin waje rex tillerson da daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri da kuma babban hafsin hafsoshi janar joseph danford suka jagoranci zaman tattaunawar shugaba donald trump ya halarci taron tattaunawar kuma ya kira wannan zaman mai muhimmanci ko shaka babu an yi tattaunawa mai natsuwa inda muka fahimci matakai da ake ɗauka da kuma shirin matakan soji idan buƙatar haka ta taso da kuma dabarun diplomasiya wanda ya fahimtar da ni dabarun sun yi daidai da barazanar in ji senator chris coons na jam'iyyar democrat kuma shugaban kwamitin hudun kasashen waje a majalisar dattawan a lokacin da yake yi wa manema labarai bayani bayan taron a wata sabuwa kuma shugaba donald trump ya yi kiran da ayi ragi mai yawa a haraji ga bangaren masana'antun amurka don samar da ayyukan yi a wannan kasar da tafi kowace karfin tattalin arziki a duniya kuma a yi gyare-gyare masu yawa a dokokin harajin ƙasar da zai shafi miliyoyin amurkawa masu biyan haraji shawarar da shugaba trump ya bayar na rage haraji kan masana'antun amurka ƙasa mafi ƙarfin masana'antu a duniya daga kashi 35 zuwa kashi 15 cikin 100 ya kuma yi kiran da a kawo ribar cinikin masana'antun amurka da ke ƙasashen waje wanda take samu matakin da sakataren baitulmalin kasar steven mnuchin ya ce zai shigo da tiriliyoyin dala zuwa gida amurka don faɗaɗa kasuwanci a cikin gida samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki abu ne mai muhimmanci in ji babban mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar white house gary cohn wanda ya taɓa zama jami'in kuɗi a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta wall street ya ce babban manufar mai ita ce sauƙaƙa biyan haraji rage tsadar kaya da yin sauƙi. ya ce ba wai muna nufin musguna wani ba ne muna niyyar tabbatar da adalci ne a ƙasar kana kuma muna nufin ƙarfafa zuba jari a cikin ƙasar munucin ya kira wannan raguwar haraji mafi girma a tarihin amurka kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jama'an sojan amurka sun yi allah wadai da farmakin sama da turkiya ta kai akan kurdawa da ta auna a arewacin siriya suna masu cewa harin turkiya na ranar talata ya saba wa tsarin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan isis kuma ya yi lahani ga rundunar amurka da ke wurin kakakin rundunar shiga tsakani na amurka a yankin kanal john dorian a jiya laraba ya kira yunƙurin ya yunkurin turkiya na sanarwa tare da shirya ayyukan rundunar haɗin gwiwan da mai rauni a lokacin da yake yi wa manema labarai a helikwatar sojin amurka ta pentagon ta bidiyo ta hoton bidiyo kenan wanda ya ce wannan ba tsari ba ne da mutum zai tunanin gani daga abokin aiki ya ce sun samu labari kasa da sa'a daya kafin gudanar da wannan farmakin wannan ba isasshen lokaci ba ne da za su iya yin wani abu a cewar dariyan daga bagadaza Dorian ya kara da cewa ba mu san ainihin inda za a kai wannan farmakin ba kuma ba lokaci da rundunarmu za su iya daukar mataki. Ya ce sojojin Amurka suna kimanin kilomita goma kacal daga inda farmakin ya auna. Dorian ya caccaki Turkiya game da tasirin wannan farmaki a kan kokarin murkushe kungiyar ISIS a Siriya, mataki da ya ta'allaka akan rundunar kurdawa da suke fada karkashin rundunar haɗin gwiwa na Syrian Democratic Forces ko kuma SDF. wani ɗan asalin ƙasar somali mai fashi a kan teku zai yi sauran rayuwarsa a gidan yarin amurka sakamakon hari a kan wani jirgin ruwan sojojin amurka a shekara ta 2010 an tabbatar da laifin fashi a kan teku a kan muhammad fara mai shekaru 31 da kuma laifin kai hari da makami a kan jirgin ruwan sojan amurka uss ashland a tekun gulf a gabar djibouti labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla ɗaruruwan ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya ne da hukumar ta yi watsi da su suka gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ofishin hukumar da ke lagos domin kira ga hukumar da kuma gwamnatin najeriya a mayar da su bakin aiki da kuma biyan su haƙoƙinsu Ga baban gida jibrin da ƙarin bayani. ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya kenan ke gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin su da halin ko in kula da hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya ke nuna musu kusan shekaru goma bayan sun kammala ɗaukan darasi a hukumar tashoshin jiragen ruwan shi da wannan zanga-zanga da suka gudanar a jiya sun yi shi ne domin jan hankalin hukumomin tashoshin jiragen ruwan musamman ma dai shugaban hukumar malama hadiza bala usman ganin ta dauke su aiki maimakon sabbin ma'aikata da yanzu rahotanni suka ce hukumar na ganawa da su domin daukan su aiki dukwa da umarnin da wata babbar kotun tarayya da ke nan lagos da kuma majalisar tarayya ta bayar na cewa a dakatar da daukan sabbin ma'aikatan har sai an saurari kukan ma'aikatan da tun farko aka dauka tare kuma da horas da su daya daga cikin masu zanga-zangan ya mun karin haske game da wannan zanga-zanga ta su. kamar haka. Muna wannan peaceful demonstration ne ko zanga-zanga namu saboda muna neman haƙƙinmu a hannun wannan ma'aikata ta NPA. Tun ba shi matsayin shekara goma har yanzu ba abin da aka yi. je ba mun je kotu mun je national house duka ba abin da ya wakana to wannan shine dalilin da ya sa muka fito muke yin wannan dan peaceful zanga-zanga namu na limana ko da yake kama daga masu zanga-zangan da kuma yan jaridu babu wanda ya samu nasarar yan ido biyu da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan malama hadiza bala usman sai dai wata mai suna mrs soni da ke zama manajan hulɗa da jama'a na hukumar ta yi jawabi ga masu zanga-zangar kamar haka. ta ce na yi imanin cewa shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwa kamar da kuka sani ya gwagwarmaya ce mai fafirkar kare 'yancin bil'adama don haka na imanin za ta saurari wannan koke naku da kowane mataki masu zanga-zangan ke so hukumomin najeriya su dauka game da su kare abin da daya daga cikinsu ke cewa eh, abin da yake tafi da mu shine mun zo domin mu kawo kukanmu ga shi shugaban kasa muhammadu buhari saboda irin rashin adalci da rashin kyautata karyatawa da aka yi mana bayan an ɗauke mu aiki a matsayin ma'aikata wanda za a yi mana horo na shekara hudu bayan wannan sai a raba mu zuwa guraren ayyukanmu to amma tun wannan lokaci har yau babu magana daga ciki mun je kotu federal high court ta, lagos an ba da hukunci tun ashirin da biyu ga watan biyar da goma sha uku an kai musu kofi amma har yanzu babu wani abu. Babangiji Brown, Murya Amurka daga Lagos. sarkin baiwa. A gai da baban gida, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Allah karimu gari rahimu shi dare janna shirai rana ya ɗan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, adam mai wuyan gane hali Watan ran mutum aya yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan nuna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan gingida ni lamarin mutum ne yakan maguza guzani sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun haba bil adam mai wuya gane hali an yi ruwa ka ce an ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi to madalla Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na barazanar gurfanar da gwamnatin jihar Taraba gaban kotu bisa matakin fitar da waɗanda ba 'yan Taraba ba daga jihar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. ba yau bane dai ma ake zargin gwamnatin jihar Taraban da korar baki lamarin da ke gwamnatin jihar a yanzu kafa wasu shingaye domin binciken motocin da ke shigowa inda akan iza keyar yancin rani musamman ma waɗanda suka fito daga jiyoyin arewa wani bincike da hadakar kungiyar kare haƙƙin na adam tare da haɗin gwiwar wasu 'yan jaridu a jihar suka gudanar na ko nuni da cewa jami'an da ke shingayen kama ci zarafin waɗanda suka tsare ne ta hanyar ɗauri da igiya da kuma karɓar kuɗaɗe kamar yadda muka ji a ɗaya daga cikin wajen binciken da ke mara lofe. sun nuna mana cewa mu baƙi ne ba sa son da mu shiga yankin itaraba eh, ne to baccin haka shine sai aka zo ni aka ta duka na da aka daure ni a nan kusan na kusan awa uku da ina kuka a nan gurin ga shi nan gurin da an fasa mun sawu shi nan ka gani ni so ana zero sai ni haka wani abu Kano kenan ban da lafi ban da komai ba ta maina da kada ba ta maina kudi ba caji ne komai ba an zan ajiye ni a nan gurin haka kawai kwana na biyu kenan abu wani hujja ba dalili kawai haka an kama ni wai kawai in koma ni da na fito kawai an mu kan ba mu san dalili ba kawai dai an kama an hidda ba mu san abin da muka yi masu ba sai da muka kwana a wajen washe gari suka ce mana mu ba da dubu dubu masu dubu dubu suka bada mu ba mu da shi dubu ɗaya ba mu da shi wasu suka bara suka tafi ba dai ga matafiyan da aka tsare haka nan mun ji ta bakin wani direba mutanen kuma gaba ɗaya nun su naira dubu ku ne na ɗauke su na sa mai akan zan wuce da su mutum biyu aka kai mu station aka ce za mu bada naira dubu ashirin in muna so mu wuce su kuma fasinjan cikin mota na za su da naira dubu goma sha biyar masannan shi kuma za mu sa masa lita arba'in a motarsa ya matsayin shi dan sanda ne kamar yadda muka tarar wani jami'in dan sanda da suke wa lakabi da roni da kuma wasu yan manga ne ma ke kula da wannan waje ko da yake sai da aka kai ruwa rana da su a wannan waje da suka matsa da matafiyan i don't want to drive with you people please kadan kadan nake da mu masu aiki a nan mu hudu ne mu hudu ne eh, akwai muhammed akwai solo akwai akwai joshua wannan batu dai ya kwata da hankulan yan rajin kare haƙƙin ɗan adam a jihar inda barista mb mustapha ke cewa ba za su kyale ba yanzu dai kaga abin da muka je mun je mun kwace haƙƙin jama'a wanda aka kwace musu kayayyakin su mun karba mun mayar musu sa'annan muna tabbatarwa za mu je mu kai wa ainihin shi kwamishinan yan sanda da na sss mu ji me yasa suka bari haka yake faruwa sa'annan kuma idan ba su magance wannan al'amari ba muna tabbatar wa jama'a cewar za mu garzaya zuwa kotu mu je mu kwace haƙƙin jama'a kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraban ta gumda ta game da zargin da ake yi na da hannun wasu jami'an ta domin duk kokarin je daga bakin kakakin rundunar abun fa ya tura inda ma wata majiya ta ce da ni baya gari to sai dai kuma gwamnan jihar taraban aktadariyar disan isaku ya ko tabbatar da batun gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yaran labarai mr silvanus giwa ya ce ai sun dau wannan mataki ne ma domin hana waɗanda ya kira ba ta gari shigowa. Dole Allah da kai inda ka fito inda ka zo inda dai bincike a ba gane da hayaniyar da kake ciki dole ka koma inda ka fito don ba za a tara hullum a taraba ba amma wanda zai zai zama mana damuwa ne ya yi bincike a kanka dole ka koma inda ka fito. wannan haka bai saba kunnin tsarin mulki ba. inda ba ka da inda ba ka da aiki inda kake a jihar taraba na yau za ka kawo mana damuwa ba. mr silvanus giwa kenan hadimin gwamnan jihar taraba ta fuskaci harkokin yada labarai ibrahim Aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. haɗa kai a da Ibrahim. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tafa ne da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne, amma kuma wannan nakasa tasa bata sa ya kasa ba, domin kuwa ƙwararren masani ne a fannin na'ura mai ƙwaƙwalwa musamman abin da ake cewa cyber security, wato tsaro daga kutse a cikin na'urar kwamfuta. wanda kuma bugu da ƙari malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha da take jihar Kaduna wato Nuhu Bamalli Polytechnic. ya yi diflomarsa ya yi sa sannan kuma ya yi digiri na biyu duk a wannan fili na kwamfuta. To ya aka ya samu wannan nasara duk da cewa yana da bukata ta musamman ta rashin kafa. Ah, assalamu alaikum. Alaikum salamu rahmatullahi wa To da muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Kuna magana da ah, Muhammad Musa uh, Zaria. Malam Muhammad Musa Zaria a daga ina aikin me yake yaya muna son mu ji to um, farko dai um, ni gurgu ne kuma an haife ni a zaria na yi karatun primary school secondary school har na yi nuhu polytechnic na kai karatu na hnd duka a zaria mm-hmm. kuma aka ɗauke ni aiki a matsayin academic staff a nan nuhu gwamnali polytechnic da ke zaria bacin na dawo bautan kasa ma mm. daga kwara na canza na koma na ƙare a kano mm. shi ne aka ɗauke ni a wannan matsayi na aiki na mai sauraro da su san me ka karanta um, na karanta computer science wato sarrafa na'uran ilimi mai kwakwalwa bayan da na kai shekarun ci gaba da komawa karatu makaranta suka ɗauki nauyi na na tafi kasar uganda inda na karanta master degree akan computer security so expert ne ni yanzu akan ishu na computer computer security ko kuma a wasu kan ce cyber security kuma yanzu na dawo ina ƙara a ah, research ina a nigeria. ina research ina a Ahmadu Bello University Teaching Hospital da ke nan samaru zariya nan nake so zan fara data collections don in ci gaba da hidiman research na abin da ya danganci health information system security na shi. Mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi. Kunta ta shi shi ake wawa zo. ku a baya shi kaɗai ne ba a so. In ya zo guri a ceto ya iso. Komai zai taɓa mutane ba sa so. Yayi ilimi ya wuce wasu da fifi. Ya za ka yi magana akan misali maganar na ƙasa a Najeriya. da irin koma bayan da masu ƙasa suke samu musamman saboda al'adu ko kuma ɗabi'u na mutanenmu ko kuma hukumomi. Eh, Um, ina da wato basira ko experience sosai a abin da ya danganci al'amari na na kasa saboda duk da ganin na ya yi karatu na boko duk da haka na kan shiga cikin yan uwana na ƙasassu na in san halin da suke ciki in san da matsalolinsu da sauransu wato gaskiya mu a al'ummar hausa fulani a arewacin najeriya uh, mu ne muke da matsala mai yawa na dangane da abin da ya danganci ishu na na ƙasa. Ita na ƙasa nauyi ne na jinsin kategori ko jinsin mutane guda uku. Na farko iyaye suna da haƙƙi, na biyu al'umma community na inda na ƙasa yake suna da haƙƙi, na uku kuma shine na ƙarke gwamnati ake da haƙƙi. idan aka sami matsala a ɗaya daga cikin wa'innan kwamiti mm. ko kuma kategori da mutane mm. to za ka ga shi ko affecting ɗan uwanmu na ƙasar su na baka wannan analysis ne based on abin da ya faru da ni tun daga lokacin da aka haife ni wannan larura ya same ni har zuwa lokacin da aka sani a karatu da sauransu na malami ne na primary school tsohon malami har ya ritaya mm. lokacin da a da ya same ni babu irin daga ƙauye a ce ai an baka jari ka ɗauki yaron ka ka sace a titi ya ba da sauransu an yi an yi a convincing ɗin shi mm. da shi da eh, kakanmu marigayi magajin busa eh, suka tsaya suka dage shi mahaifina ya ce shi ba zai yiwu ba insha Allah karatu zan yi kuma masu wannan maganar sai sun zo sun nemi taimako a wurina. to ba alfahari ba ina ganin dai a familin ina ganin ni kaɗai ne na fara zuwa bautan ƙasa kaga wannan iyaye na sun sauke su mm. to bayan da na kai wata mataki sannan kuma al'umma na amfa zariya gari ne na masu ilimi mm. to sai kuma kalmo ina ba mutane sha'awa su wasu manyan mutane ban neme su ba su suka neme ni a ne matsalanka su kuma sai suka ɗauki responsibility nasu na abin da za su iya a kaina biyan kuɗin makaranta ne biyan kuɗin wanki ne biyan da sauran dai abubuwa na buƙatu na rayuwa wanda ba zan fita waje in je in roƙa ko in yi bara ba salo suna da yawa amma duka sunan suna kaina um, wannan al'umma kenan sannan kuma daga baya da na samu aiki gwamnati aka bani aiki sannan kuma lokacin tafiya karatu yayi shi an bani scholarship lokacin ina yan ma na taɓa samun federal scholarship na taɓa samun state scholarship ɗin shekarun baya duka wuraren and 2002 da ke baka wannan labari kaga a nan gwamnati ta ta tallafa ita mata ɗan agaza da nasu shi yasa kaga Allah ya sa na kai matsayin da na kawo yanzu yanzu ba ma ni ba alhamdulillahi um, ina tunanin na taimaki na su sama da mutum ashirin wanda suka kware a fannoni na rayuwa wasu ma suna sabis wasu suna karatun yanzu a inda nake aiki da sauran wasu wurare haka. Hmm. Muhammad Musa Zaria sai wani makon za mu ci gaba da tattauna wannan da muka faro da kai. Na ba za ta ilimi ya nan a baya ya daure, dacin ɗakinsa ba a sake hure, yayi ta yana kwa kasance zinare dubbai in sun iso shi ne ya fi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasashen da zai kasance mara karfi ta shi ka ce bidar ilimi shi ya fi na kasa ba kasawa ba na kasa ba kasawa ba Mun gode Muhammad Ibrahim da wannan waka taka ta nakasa ba za ta zama kasawa ba. Yanzu kan a madadin dukkaninku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala. Musamman Julie Leathers Gresham da shi kanshi bakon namu. Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. a da na kabara yanzu kuma ga baya yakubu ya dawo mana da sharshin jaridun kasar ghana zan fara shirin jaridu ne da jaridar delegate wacce ta bugu a shafinta na farko gwabda-gwabda cewar shugaban kasa a kufa ado ya gabatar da sunayen shugabannin ƙananan hukumomin birane garuruwa da gundumomi 212 a faɗin ƙasar baki ɗaya jarida ta ce gabatar da sunayen ya biyo bayan nada shugabannin hukumomin manyan biranen kasar guda hudu da suka hada da accra kumasi tamale da kuma sakandi takuradi jarida ta ce shugabannin waɗannan hukumomin sun samu tabbatarwa bai ɗaya a lokacin da shugaban ƙasar ya gabatar da sunayensu a wani bangaren jaridar deliga din gabatar da sunan shugaban gundumar arewacin bulsa a jihar arewa maso gabashin kasar ya bar baya da kura inda 'yan jam'iyyar npp mai mulki suka wata zanga-zangar rashin amincewarsu da gabatar da sunan david afoko shugaban jam'iyyar a gundumar a matsayin wanda zai zama kantomar yankin bisa dalilin rashin shiga a dama da shi a lokacin yakin neman zaɓe jaridar deliga ta ce akwai wasu gundumomi da za a samu irin waɗannan zanga-zanga na kin amincewa da shugabannin nasu sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta rawaito cewar an ceto wasu ƙananan yara 31 da ake tilasta su cikin aikatau a kogin Volta a jihar Volta Ghana. Jaridar Times ta ce yaran 'yan shekaru 6 zuwa 17 ne wanda a halin yanzu suke hannun hukumar kula da jin daɗin al'umma ana musu nasiha kuma ana kula da lafiyarsu. idan muka lika jaridar daily graphic za mu ga ta labarai mai cewar sidin ghana ya samu bunƙasa akan manyan kudaden duniya guda biyu jaridar ta ce sidin ya samu bunƙasa akan dalar amurka da kuma kuɗin turai na euro amma kuma ya kara yin ƙasa a gaban kuɗin Burtaniya na pound a karshen makon haɗa-haɗen kasuwanci da ya gabata. Daga karshe sai jaridar da Statesman wacce ta bugu cewar babban bankin Ghana ya daina shiga kasuwancin da babu tabbas da zammar tsare darajar sidin Ghana. Jaridar da Statesman ta ce bankin ya tabbatar da wannan batu ne a lokacin da jami'an bankin suka bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken kashe kuɗaɗen jama'a wanda yake wanda yake binciken rahoton hukumar Adita Janar na shekarar 2015 akan ayyukan bankin tsakiyar da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma makeri sashen hausa na murya amerika a gaishe ka amma kar kai nisa yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga lokar Gamiyar. yana da kusan sakon ga nau alƙalai da lauyoyi wallahi ka yi tsoron Allah magana cin hanci da rashawa ta kashe Najeriya Allah ya kawo mana mai tsoron Allah ya sa gaba amma bai samu da samu magoya baya ba don haka wallahi yi tsoron Allah Allah shi ganar da ku ka gane mu duka Allah ka ba shi gaban mu lafiya jana Muhammadu Buhari lafiya Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba Iyar shi karamar hukumar Turai cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah ga wata Amerika ku ka sako na ko ra'ayina a manya-manyan sarakunan Najeriya ke koyi da da sarkin Gombe ne ke biya wa yara kankana kuɗin makaranta na firamare da ɗinkin ilfan na firamare da biya musu kuɗin firamare ɗin yanzu haka duk yaran da bani da galibu sarkin Gombe shi ke biya masa kuɗin makaranta da manya-manyan sarakunan mu na Najeriya ku koyi da mai martaba sarkin gombe don allah don annabi saboda kar ku zira goyon ido kowanne sai an ce mutum shi ma ke taimake wani. magana kwamar bishir dauda sabo unguwa katsina kuma ga takardar kungiyar murya talaka game da barkala ta bazaranci da umar yaƙi da cin hanci da karɓar korafe-korafe da jihar kano take a masarautar kano ni ina gaba wani abu mamaki ba ne inda dai wannan masarauta da kuɗin talakawa ake tafiyar da ita ɗin haraji na ƙasa ake tafiyar da ita don me yasa za a ce ita ba za a bincike ta ba da mutane ne suka zo suka yi rubuce-rubuce suka nuna cewa ba a yin ba daidai ba saboda haka da a ce da kuɗin mai ba sarki nashi ne na kanshi kun ga ba wani abinci ce ku To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga babai ba mu labarai amma wannan karan a takaice. 'yan majalisar dattawa da na wakilan amurka sun samu bayanai na musamman ga gwamnati a jiya laraba mahalartan zaman sauraron wannan jawaban sun samu damar yin tambayoyi game da waɗanda suke cikin rukunin tsaro na shugaban ƙasa kuma sun samu fahimta kan batutuwa da dama game da batun kawar da barazana daga koriya ta arewa abinda wani babban jami'in gwamnati ya kira wato babbar masifa wanda gwamnatin kim jong-un ya haddasa masu mu a nan muke ka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin baba ya ko makeri da ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau jona ni sarfili hashin gumel nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu Assalamu alaikum.